kamar tsawon wani lokaci kafin a gama gyara eh ya danganta da irin yanayin abin da muka ga ya lalace na farko ma dai tukuna sai mun gani idan an yi sa'a an samu a kofar ruwa to ina ganin aikin zai zo man da sauki idan ko ba a samu a kofar ruwa dole sai an jira an kawo mana daga Legas a yanzu wannan ba za a iya samun sa a sabon gari ba na sabon gari gaskiya ba mai kyau bane ba ingantacce bane muna buƙatar mu sa muku abin da in an sa shi zai kasance da cewa ba ƙara samun matsala ba so haga in muka saka na sabon gari akwai matsala kai amma na san ne ka bai kwanta da su saboda kana zargin su da rashin gaskiya wani abu kamar haka amma kai ya kare ai ba wani abu da zai faru ai sha Allah amma ai bai kamata mu bar wannan kamfanin ya wuce mu to ka san kuma ba mu da isassun kuɗi da za mu iya siyan kamfanin ma'aikatansu da kuma kayan aikin kamfanin to amma ai ba amma ai sun ce ko da 60% ne a basu ba a yana kake tunanin cewa za a iya samu wa'annan kuɗaɗe eh wannan mai sauƙi ne ai daga gurin ka ne ai in har zaka samu kuɗin ni matsala ta da ke a don lokacin da aka zo ake magana sai ki dinga ɗaukar abin da yasa abin da nake so ki sani shine jinkiri yana kawo da rabon haka ma zalika gaggawa zai sa a yi babu amma tun da kin nace kin ce ke na faɗa miki mu je mu samu wuri shi ne gari ko to kenan mu je mutum da mutum wallahi kana yawan saka musu fuska shi yasa ba sa jin maganar ka ba ka ba su umarni da doka shi yasa duk suka bi suka ka amma fa ka bari ka gani ni zan yi maganin su ka gane ni na ganin ba haka bane gani nake dai kawai ba san kan aikin su bane amma tunda ana musu nasiha za su fahimta wai me zaka zan yi maganin su ne yanzu kaka da ka kyale su tunda na yi musu faɗa na tabbatar da cewa bayan yanzu za su gyara a'a bari bari in kira su esther ki ce murtala da dan baba da rabilu akuti su zo su same ni eh su zo na office wallahi haka mutane suke idan ka fasu irin sasakai kawai eh ku shigo kwanga mun gaji da irin iskancin da kuke mana a cikin kamfanin ba zai yi ku ringa ja mana asara a banza ba ba zai yi ku da ɗiban kaya kuna fita da shi daga cikin kamfanin nan kuma ba ka kawo kuɗi ba ba haka ne labai motar ce ta samu azdin shi yasa kana da rufe mana baki to na kore ku da yawa. kai labai ayi hakuri a tausaya mana wallahi muna da iyali za ka nuna mana iyalai ne saboda kuna da iyalai shi kenan kuma sai ku zo ku ringa cutar mu kaga kaga um, lawan inda hali a yi musu sauki, kar a kore su ok shi kun ci sa'a yanzu abin da ke so da ku ku koma kuna aiki da mashin to ai ba su san kan aikin mashin ba za su iya ku je na ba ku wata daya duk wanda ya koyi aikin mashin a cikin wata daya to shi yake da salari wanda kuma bai koya ba to bai da salari maza ku je get out ku je ku je ba na san ganin ku gara ta gidana idan yanzu zuma sai da hayatu ai ba zai yau kasa kawo mutane idan kawai su lalata maka dukiya a banza ba garba magana ta gaskiya sai fa mun tashi tsaye sai mun canza kaga wannan wahalar da muke sai mun san matakin da za mu ɗauka saboda in ba haka ba wahala za mu yi saboda me kake faɗa haka miliya to ka duba ga mafi yawan masu kuɗin wannan zamanin ba su ba da tausayi haka za su mai da kai bawa kai ta musu wahala su faɗi su mutu bayan sun gama cin duniyarsu yadda 'ya'yansu za su gaji kuɗinsu kai ma haka za a gaji ka ka ci gaba da wannan wahala to magana ta gaskiya ya kamata mai kan mu laili to yanzu me ne mafita buliya mafita kawai mu san da zamu mu tara jari mu nemi jari mu ma ya zama na mun tsaya da kafafunmu amma ba dai a gaji ba gaskiya ne amma sai nake ganin kamar masu kamfanin nan suna da mutunci za su yi mana adalci nake gani garba juma'a da za ta yi kyau ai tun daga laraba ake gane ta wani abu wani wani wata alama ka wani canji ka gani ko yan zakkan nan da ake kai ka taba jin labarin an ce ga ɗari biyu ma ba wani abu da za a yi ma kaga in haka ne ya kamata dole mu tashi tsaye Ni mutum da mutum mutum da mutum abinda lawan ya shi ne amma ina tunanin ya zai mutane suke gefen marketing a ce lokaci guda ɗauke su abin su production gaskiya ba za su iya juyuwa ba na jin ba su iya to wa'annan su ne suka da kusa da dadi to wallahi kai ma idan ba da lawan ba da barka fitowa barka fitowa barka da fitowa biliya kenan mutum da mutum sai Allah mutum da mutum sai Allah ha mutum da mutum sai Allah lawal na albarkanka a sare ba dan ba dan ba ranka ya dade ai da sai in ce ina ma kai ne manaja to kai ni wato kai dai ba za ka daina ba in ko kai ba za ka daina ba to ko ni ma ba zan daina ba sai ai ta abin da aka saba eh, Allah ya saka eh, alheri kai Allah ya ya san ka sanka bai murna ba wane ne ya sanka bai farin ciki ba hannunka ko da yaushe a buɗe ki aljihunka a wangale ki baka bakin cikin bamu don haka ba za mu bakin cikin ko da ka ba <laughs> ba dan ba dan ba ai da sai in ce ina ma kai ne manajan kamfanin nan ai yanzu ma kusan kamar haka din kusan da ni da shi din ai ba bambanci ni da kai na yalla bai ai da arziki a garin wasu yalla bai ai kare a garin ka ga me ban kamar ya ban gane ba yalla bai ai ba za ka gane ba sai nan gaba kaɗan za ka gane nan gaba kaɗan za ka gane yalla bai Allah bai cikin mahaifa Allah ya tsaka da ne yalla bai shiga mota in bude ma ka fita yawwa na lafiya 'yan matan garinmu suna da kyau sun iya wanka amma kashi sai dai muna tsoron rashin cika alkawarinsu samarin garinmu sun iya wanka ga daɗa ɗan karamu ga iya soyayya sai dai kuma ba wuya sun juya maka in dai zato kike to ki daina wannan zuciyar ba za ta yi miki haka ba kai taka ba za ta yi haka ba amma kake tunanin na wasu zai haka tsoro da fargaba shi yake sa nake tunanin haka za ta iya faruwa idan ku haka ne ni ya kamata na fi jin tsoro saboda zuciya babu matsala mu lokaci ne zai tabbatar mana abin da muke tsammani kai mijinta kuma ta yarda da kai wannan ma kadai ya isa ta mallaka maka abin da kake ni na san cewa ba ta da isasshen kuɗin da muke bukata sai dai ta je gurin mahaifinta ta karɓo to amma kuma me za ta ga yaki kwarai kwa domin mahaifinta ya yarda da ita kuma zai iya bata fiye da abin da take bukata amma ina ga idan kana ganin za ka yi rike amana waɗannan kuɗin kawai ka karɓo su a cikin da harka idan kuma kana ganin akwai matsala to kurin ka bar su in so sai a ce ma kawai gaba daya sun fasa sai da kamfanin su wato kana tunanin cewa za ta ɗauki wannan kuɗin ta bani na cancanta ta bani wannan kuɗin wani halacci ne mata kai ko kai mata halacci domin kai kake aurenta da in ba dan kai ba da wani dan iska ne mijinta <laughs> ka tana wanda wani abu wallahi tabba murna sama da yau abin da san da abin da ba su tuba tsammani ce baka baka tattan kaga sunanka a ciki musamman kuma irin wannan harka ta karatu ai da zai ya muna gode wa Allah alhamdulillah bari na kira kirawo mutum ya kamata ka sanan matsayi ya kamata ka sanan hello ali wallahi na samu admission a canada yanzu na ga sunana allah canada wallahi da gaske nake ka san mu hudu kawai suka ba kai sai kana da ke kai dai bari kawai malam ka san jina nake kamar yanzu ma ina ciki wata irin irin nan hankali ce biki ga abin da kike bane amma biki ce kuma kai kike wuce malam dan Allah ka masa min daga gaba an ba haka ba yanzu zaka rena kanka ni rena kaina wato ke biki ga abin da kike ba kenan kina zarre ni kaina ko ai da ma na sani bakin ku ɗaya turo ka dinka hana ni karasawa turo kai ban yadda ba yau ma na zo ne don ne maganin wanda yake faɗa yaks me yasa ka mun haka me yasa ka ci amana na haka me yasa ka mun haka don Allah Umida wannan ne sakamakon da na samu a wajen ki wannan shine irin abin da kuke aikatawa kun ban mamaki wallahi wallahi na yi da na sanin sanin ku a rayuwa na tsane ku na tsane ku macuta azzalimai ba na fata na sake wata mu'amala da ku ko a lahira ba na so na kalle ku yawo don't duk wani abu nawa wanda yake a ka bani su idan ba haka ba za ka sha mamaki irin mamakin da na sha a yanzu ke kuma za ki gani ke ba abin da za ki yi ko ba wani abu da zan bani sai dai ma ni ki bani domin ne ki miki bashi na san cewa ba ki san da wannan abin ba amma wataƙila idan na nuna miki za ki gane abin da me kake ni ma'ana. dan kai baka san ba ita ta sani kuma na zo ne in cece ta daga masifar da take tare zan ka shi ka gaggauta barin nan wajen kada abin da ya same ka kai ma ya same ka haka ce kwarai da gaske bari ki dawo a ne ya ne jin alhamdulillah sannu fa Allah saka da alheri wallahi ba dan kai bayan nan ba ta dawo ba da kashe ta zai saboda akwai dukiya mai tarin yawa a hannun shi kuma na san sun salwanta kenan ba za su dawo ba sun salwanta ba an ba da su bane saboda ai business to gaskiya cana yake yawan zuwa kuma shi yake mata odan da kayayyaki tana da shaguna masu yawan gaske a kasuwanni to kuma duk wasu abubuwa nata shi yake tafiyatar da su ta yadda da shi ta ba shi amana ganin yadda ta yi da shi har suka yadda cewa za su yi aure nan da sati guda to ita kuma can yarinya da suke tare kuma ba wace ce ita Mm, to gaskiya ban santa ba amma watakila ita in ta farfado za ta san kowa ce ce ita ko da ke yanzu dai na hannun hukuma kuma Allah ya da nasa za su tumi shi akan dole laifi da aikata muku tun farkon mu da shi muka shaku da shi muka zama tamkar aminan juna ke dai sai mun koda min shi kiki amma har yanzu kin kiki haɗa da shi hmm, ƙawata kenan ki kwantar da hankalinki sannan za ki ganshi shi ba tare da ɓacin lokaci ba kuma ki san me hmm, shekarun shi huɗu a china kuma ko waye ne shigo kuma ki mu ba wani kwacin yaya ba wani kwacin yaya aiki ne na fuskanci kina nema ki wulakanta mutane kuma ni kin san ba na jure wulakanci saboda haka na canza malami mun raba ni mutum da mutum mutum da mutum mun yi magana da bashir ya riga ya amince min da cewa in ya aure zai bani na gaban makaranta to Allah ya sa to wai ni me yasa kika damu da wannan karatun ne bayan ke mace ce yar aure ce ki to ai shi ilimi babu wanda aka ɗaukewa daga namiji har mace babba ko yaro sai dai in ba ka da ra'ayi to amma banda ke me amfanin ilimin da ba za ki amfane shi ba kamar ya ban fahimce ki ba ina nufin idan kin yi aure ta ya za ki more riban ilimin ki to ai shi ilimi yana da kyau za ka amfana da shi ta kowace hanya domin baka san me Allah zai mai da kai gaba ba kuma haka ne Allah ya sa mu dace amin duniyar mu da lahira mu wai me yasa ki so ki dinga wahalar da kanki ne a kaina idan ba za ka manta ba akwai alkawarin da na ɗauka a gaban ummita shi nake so in zo in cika nan kuma ina ne kika kawo ni nan wajen shakatawa ne na musamman musamman ma idan manyan bakin mu suka zo muka kawo su su shakata su kalli korayen ganye saboda ya kara idan su karfi amma ban taba tunanin kin san wannan sirrin ba abinda na fi tunanin kin san sirrin su shine girki da iya sanin kayan kwalliya to wai ku maza me kuka ɗau mata <laughs> yanzu dai ka zo mu je gatan kayan sanyi da abinci a kawo mana mutum kwata-kwata na rasa yadda zan yi in shawo kan iyayena da su fanni in kammala makarantar nan kafin yi. To banda abinki ki baɗi mana idan kika yi aura sai ki kammala karatun ki a ɗakin mijinki. Ke ma kin san wasu mazan ne suke yadda da haka. Banda abinki duk namijin da zaki aura sai ku yarjejeniya da shi ki ce idan kuka yi auren za ki ci gaba da karatunki idan ya amince to idan bai amince ba sai ki fasa idan bai miki ba. ba zai yiwu ba wani namijin ko duk dokan da kika kafa mishi a waje tunda yana son ki ne zai yadda ya amsa miki haka da zarar kin shiga gidansa sai ya bujiri, da kina cewa za ki makaranta zai ce bai yadda ba kuma kin ga a sa kike dole ki haƙura to ba sai bijire mishi bane ma aure ai sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce mutum ma ya bujiran ba kin ga maganin barkar a fara ni da son samu ne kawai in gama makarantar nan ta duniya to ya ki fara musu idan sun kankura shi kenan sun samu iyaye su sai wallahi ni na dade ina sha'awar international business amma babana ba zai bani ba sai dai maybe idan muka je da kai watakila zai iya aminta tunda kai kana da contact da su kaga za ka iya shigo mana da kaya ainihin abin da ya kawo ni shi ne na zo na duba abubuwan da babu a garin nan sannan na koma na odar su a gaskiya ba zan iya yi wani aiki ba ai ba wai ina nufin ka yi aiki a kakashin wani ba ne so nake mu haɗa business in ni da kai ni wannan ne abin da ba zan yi ba saboda na fi so in yi amfani da kuɗi na da kuma lokaci na a lokacin da na ga dama ba tare da ina shayin wani ko wata ba abu ɗaya da zan iya miki shine albarkacin wata shine zan iya shige miki gaba mu je china nuna miki yadda abubuwan su da yadda ake yin su zuwa wani ɗan lokaci idan ki idan ya buɗe kin ke kanki za ki iya yi ba tare da wani ya shige miki gaba wannan ma zai fi sa hankalin ke kwanta ni gaskiya ba na so kai nake so kamin da kanka ban da abin kaya ne bikin magaji ai ba ya hana na magajiya tbc ya ta kai ma kai naka ko kuwa abin da nake nufi ka so mata duk wani abin da take so kai maka sai naka tunda kaga ai harkar na kwantena ne ko kusan ma da yaushe muna tare da shi har lokacin tafiyansa ce na yayi ya mana odan shaddodi da ya duka masu masifan kyau babana ya gani ya yaba masa to wannan dalilin shi yasa na sake sakin jiki da shi har ma daga abotan da muke ya juya ya koma soyayya da dukkan alamu abin da yake raina shi ma shi ne a ransa ma'ana dukkanmu muna son junanmu kawai furtawa ne ta kaura a harcin to amma ke ko a bakin ummu baki ji wani halamun ya kamu da sanki ko yana sanki ba gaskiya babu wata alaƙa to ta kika yi kika sani eh in yana son ki ai zai gaya mata saboda ita ta haɗa ki da shi kin san shi so ba kowa bane yake gane shi musamman ma idan ba kai ake nuni da alamunsa ba haka ne to amma ina ganin ummi za ta san koma me saboda dangantakan da ke tsakaninta da shi haka ne amma zan ji da gaske kuma mai ne Umita, kin san ke kawata ce, kuma mun daɗe muna tare tare muka taso. In fact kullum ma muna tare da ke. Na san babu wani abin da zaki koye mu a duniya. Dan Allah dan Annabi ina tambaye ki. Baki baki fuskanci wani abu na so tsakanin ni da Yax ba yayin ki? Eh to, a gaskiya ni ban fahimci komai ba. Ko in ma haka ne? Ai ke kamata ki fahimta. tunda ke yake wa ba ni ba look umita ba haka bane kin gani zai iya ji kunya na ya kasa sanar da ni cewa yana so na amma kin ga ke kan wasa ce kuma kuna ire irin irin wa'annan maganganun kin ga ba zai iya boye miki ba amma ni sai ya boye mu saboda kunya eh to amma ga sai ban da masaniya a yanzu amma kake damu zan binciko miki har na binciko ki kuma yanzu a sanar da ki to na gode dama ni na san ba abin da zaki ki boye mu umita to dan Allah ina so ki binciko dan Allah dan Allah ki sanar da ni amma dai gobe ba da safe ka tafi ba ko eh da sassafe zan tafi kamar karfe 5 da rabi to idan ka tafi shikenan ba zan sake ganin ka ba sai bayan sace ku Halima ina so ki tun ranar da na fara ganin ki zuciyata ta kamu da ciwon sanyi amma na rasa yadda zan yi gaya miki ba na so ki tunanin ina son ki saboda wani abu na yi na son ki so na gaskiya so na haƙi kalima true love a true love idan har kina jin akwai wani wanda kike so to ba ki bukatar soyayya zan haɗe a ta kuma ina miki godiya saboda irin kulawar da kika bani zan yi shawara kuma wadda ni na jikina duk wanda ka so ya so ka shi ne dacewa Kada ka ga laifi na ni na so ka ji ni na jikina duk wanda ka so ya so ka shi ne dacewa soyayya gaban jini mun sha'u da ni da yar uwa yau ba ba zato cikin dare ɗaya za a raba mu bai ɗaya soyayya gaban jini da yau har ya zamo gaban jini ra'ayinmu da ke guda ɗaya a gidan ku ana batun wani duk soyayyar da mun kai burin su ki ƙaurace mini wai ki bar da ki ɗauki son wani a ganin sun taki gaskiya Shine ne na na ka so ki jini na jikina duk wanda ka so ya so ka shi ne dacewa ina eh, yarda da so amintakar da ki kai mini babu yaudara ko a cikin duhu kiki fuskar ki nake gani fara amma matsalar ma'ambatan ki da yau suka dau halin dara zuciya biyu sun zamo daya kuma za a saka su wariya ka ga na ni na so ka ji ni na wanda ka zo ya so ka shi na ce Shi shine dacewa ce ta sa ba daidai ya aminta ba zuciya na yin ta farfasa barin ta ba duk abin da aka yi wa dole ai ba a ga farin cikinsa ba zan ɗau haƙuri a dole ne an tauye haƙi na zuciya ka ga laifi na ni na so ka jini na jikina wanda ka zo ya so ka shi ne na ni kar ki ga laifina ni na so ki jini da jikina duk wanda ka so ya so ka shi ne dacewa eh, kar ka ga laifina ni na so ki jini da jikina duk wanda ka so ya so ka shi ne dacewa eh, kar ka ga laifina ni na so ki jini da jikina duk wanda ka so ya so ka shi ne dacewa kin san da ba zan kira ki haka kawai ba tare da wani kwakwaran ni sai ki sanar da ni abin da ya suka kira ni a wannan lokacin wai yana so na wai ya dade yana ta ya kasa ya faɗa min a shi wai aure na zai yi wa shi wa kenan yaks mana yayanki ni mutum da mutum lafiya ya kika shirutu babu komai kawai da ina mamaki ne da kai babban sa'a a rayuwa yanzu an yaks ne buɗe da bakinsa ce yana son ki da aure domin kuwa mutum ne shi ba ta inda mata suke rububin shi ba amma kwata-kwata ba sa gabansa in kin lura da shi kin san cewa mutum ne shi mai ibada ga addini ga kuma riƙon amana a gaskiya kin yi babban dace kin je da muka yi da shi gaskiya halima ban goyi bayan shawarar nan da kika yanke ba Ban gane me kike nufi ba. Haba, haba Halima, eh, ta ya za a yi ki baiwa so damar da zai zautar da ke? Bayan amanar zuciyar da kika bashi, yanzu kuma kike so ki ƙara mishi da dukiya? Gaskiya, diki tunani, ki yi nazari, ki je ki buɗe sabon shafi na masu tunani. Ki sake tabbatar wa kanki abin da kike shirin yi daidai ne? Safiya kenan. To idan haka ne gaskiya tunana da naki ya sha bamban. Ta ya za ki ce haka? Hmm. banda abinki mutumin da ka ɗauki amanar zuciyanka ka bashi ai za ka iya ka bashi amanar dukiyanka babu abin da na fi so sama da zuciyata Dan ita ce jigon rayuwata da zaran ta tsaya na daina motsi kin ga ko ina ƙaunarta kenan halima kenan hauka da hankali duk a guri ɗaya suke amma kowanne mazauninsa daban ina so kafin ki bashi amanar dukiyarki ki tsaya ki ga da zai rike zuciyarki tukunna Halima ta tambaye ki wani abu ne? Eh ta tambaye ni amma ban ce mata komai ba saboda ban sa abin da yake cikin zuciyarka ba. Ina nan kamar yadda kika sani ban canza ba. Abu da nake jin tsoro shi ne wata kuma ki ba za ki yi haɗewa kuma ki za ki zama daki. Kai da Halima kun dace musamman idan abin ya ɗaure. Ni zan kai amarya da kafata. Shi kuma an gwamwa zai shi. Shi sai kai kanshi da kafarsa. musamman idan ya riƙe alƙawari idan amarya ta nuna a hannuna ni kuma yi ɗawainiya ku ni ma san taya ka <laughs> ta ban shawara ta ce na amince da shi wai shi mutumin kirki ne bai taɓa sa rayuwar shi a cikin rayuwar wata mace ba kuma wannan da gaske ne saboda ni ban taɓa jin shi yana zancen wata ba to wannan dalilin shi yasa na amince da shi na ni ma ina son shi kuma zan aure shi daga na har ya zo tafiya china bayan ya dawo daga china iyaye suka shiga cikin zancen aka yi magana aka sa mana ranar auren mu. a'a wallahi ina da wani raɗa zan miki kawai sai na ji kunya kuma to ne zan iya raɗa ne mutumin ki da ya furta yana sauri ba dai sai kika gaya mishi ko ɗaya aisha ya ce min ya daɗe yana ƙaunata kuma yana so na tun ba yau ba ke kamar yadda na gaya miki a baya to shi kuma kika ce mishi da ya gaya miki haka ce mishi ne sai na yi shawara har shi ya damu da ma in furta mishi duk ranar da na gama shawara ta to ki yanzu kun ce kika yanke bayan mun yi magana da shi na ji na samu ummi dangane da sanin halayensa ta sanar da duk abin da ka sani akan halayensa kuma ke kin gamsu eh to kin san zuciya tana son mai alkunya ayyuka kuma shi yake nuna halayen mutum da alama dai abinda ta faɗa min a kansa haka yake ko kuma in ce ya zarce haka haka da dai kin tsaya da ganin kanki gaba sai ki bari sai abin ya ci gaba tukunna an yi nisa kya zarce da yaba ba za ki gane ba ko kuma ke din ne ba ki gane ba kin ga yanzu dai kin ga jiya da nan na daɗe ana na koma gida a kwana yan kuma ni ban san ma da ke ba ki da sai an sannan kuma akwai wata mace da take yawan kirana har yanzu na kasa gane wace ce kuma na kasa gane meye dalilin da yasa take min waya wai ta ce min wai saurayin da nake son shi wai cin amana na yake yi wai yana hotel kaza mai nan ban ɗaki kaza idan na je zan gan shi da wata